An kashe mutane kimanin sha takwas wasu da dama sun ji rauni a wani sabon tashin hankali a wukarin jihar Taraba. Wannan yana zuwa yayin da al'ummar Ibbi suka fara kokawa sosai kan dokar hana fita dare da rana da aka kafa musu. za muna cikin matsala ne na rashin ruwa da kuma an takura mu jama'a ba ruwan da za sha ga yunwa an kibar mu ana cikin wahala wallahi to marasa lafiya ina asibiti babu asibiti ba inda za a sha man kana zuna gida ne sai dai kakakin mukaddishin gwamnan garba umar na jihar ta taraba ya ce an kusan ɗage wannan doka zuwa yamma yau in ba yau ba ko gobe in Allah yarda za ka ji an sanarwa cewa an sosota. An kafa dokar ta wato kwanaki hudu da suka shige domin hana tashi rikici tsakanin wasu kabilu da ke wannan gari na ebbi